ba eh, yanzu nan ko da lafiya lau ba gajiya ko da ciki aka a yi waje an ɗan yi yaƙi a ɗaukan wannan ɗaukan wannan ai shi ba ita ce aka yi kike ba kike bai cika jiya na yana da kyau wallahi kuma na gaba nan da ya fi tsaya eh. ba buɗa ba komai eh wallahi